demokradiyya a yau. Shirin 'yan Najeriya suna ci gaba da kuka kan matsin rayuwa, ina mafita. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo muku kukan wani ɗan Najeriya wadda muka raɗa sunan ɗan ba ƙara. saboda ya ce ya ba da gudumawa ya hana kansa bacci saboda a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari domin talaka numfasa. Amma yau gashi shugaba Buhari bayan ya samu nasara maimakon su samu sa'ida sai ƙara shiga cikin kunci suke saboda haka shi ɗan ba ƙara. Kwanaki biyu bayan da muka gabatar da shirin ne makon jiya shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana. It gives me great pleasure today to sign the first full year budget of this administration into law. I thank the leadership of the National Assembly in particular, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives. Shugaba Buhari yake gode wa shugabanni da wakilan majalisar dokokin ƙasa saboda aiki da suka yi tukuru wajen zartar da kasafin kuɗin ya kuma ci gaba da cewa kamar yadda na faɗa a cikin jawabi na na sabuwar shekara Zama a fadar shugaban ƙasa bai hana ni sanin mayar rayuwa da kuke fama da ita ba. Ina karanta jaridu, ina kallo da sauraron talabijin da rediyo, ina jin damuwarku, kuma ina sane da irin wahalhalu da kuke ciki. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa muna fuskantar matsalar tattalin arziki mafi tsanani kusan ba a taba irin ta ba a duk tarihin ƙasar nan. ina so in jinjina ‘yan Najeriya babba da yaro saboda sadaukar da kai da nuna jimiri da ƙarfin hali da kuka yi a duk da irin matsaloli da kuke fuskanta, kuma kuke ci gaba da nuna ƙwarin gwiwa cewa al'amura za su yi kyau ga Najeriya zuwa gaba. Ku bani dama na gaya muku cewa wannan gwamnati ta bambanta da duk wata da aka taɓa yi a ƙasar nan. Kuma mun ƙudiri aniyar ganin mun canza harsashi da alƙiblar tattalin arzikin ƙasar nan har abada. Muna aiki ba dare ba rana domin ganin ƙasar nan bata dogara kan abu guda domin al'ummar ta rayu ba, saboda mu samu sukunin noma abinci da za mu ci, mu saƙa kayayyaki da za mu yi amfani da su, kuma mu samar da dukkan kayayyaki da muke bukata. Muna da burin samar da yanayi da matasanmu za su yi amfani da basirar da Allah ya ba su a fasahance wajen samar da ayyukan yi. Shugaban ya ci gaba da cewa ba zan yi muku alkawarin cewa wannan tafiya za a yi ta cikin sauƙi ba, amma saboda burin mu baki ɗaya ya zama wajibi mu bi ta kan wannan hanya. Amma ina ba ku tabbacin cewa wannan gwamnati da kuka zaɓa ta ƙashin kanku za ta yi aiki tukuru bil haƙƙi da gaskiya ba dare ba rara domin mu tabbatar da ganin ƙasar mu ta bunƙasa kuma kowane ɗan Najeriya ya amfana daga haka. Kaɗan daga cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake sanya hannu kan kasafin kuɗin bana kenan. Duk da haka ‘yan Najeriya fa suna ci gaba da bayyana irin hali da suke ciki, kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba jiya talata a filin ra'ayoyinku da muka gabatar a cikin shirinmu na hantsi. A yau ra'ayina shi ne ina so in yi kira ne ga mai girma shugabanmu na Najeriya, Baba Muhammadu Buhari, akan abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan na matsan kwancin rayuwa da talaka suka fada a ciki sakamakon haihayar farashin kayayyaki ba kautawa da saurin hali na mafi dai da muka samu kan a ciki ba bahari muna kira da kai hakika mu fa talaka na Najeriya ka tana an maka riga an maka wando domin wannan zaɓe da ci inda kuɗi ne yake tasiri kai sanin kanka ne da baka ci zaben nan ba amma talaka muka ajiye kwaɗayin mu a gefe muka rufe ido muka ce kuɗi baya tasiri ba ma zaɓe ba ka tuna gudunmawa ta ya afufin yakin neman zabanka ka mai tura wulbairo ma da mai daukan moya ta ruwa ma ya jefa ma naira ɗari biyu muka fo da iyanmu da kwarkwatan mu muka tsaya a layi muka sha rana muka kai har sha biyun dare a wata mafafa akan mu ga mun kare 'yancinmu mu ka kawo wannan lokaci to ba kamata ya ba kuma a ce a lokacin ka maimakon talaka ya ga sassauci baba buhari sai dai halin kunci abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa a zamanin ka gaskiya in za ka yi wani hoɓɓasa ka yi bai kamata ka naɗa hannu ka kyale kake cewa dala ta faɗi sarahin man fetur ne ya faɗi wannan ba dalili ba hatta mai kuli-kuli ta ƙara kuɗin kuli-kuli mai haɗa mai ya haɗa mai kuli-kuli da dala babu ba a duba wannan abu in ka duba wani al'amari ya tafi haka talakan najeriya ko bai ma allah ya isa ba wallahi amanar da suka baka za ta ci ka assalamu alaikum Ko a makon jiyan ga kaɗan daga cikin abin da ɗan ba ƙara yake faɗa kan wannan gwamnati. A to kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita. Eh, gaskiya kan A to kuma dai shi dai Buhari nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba sa fita dan ba ƙara dan ba ƙara haka nan in kuna biye da mu a makon jiya mun gabatar da abin da yake kusan wasiya ce ko sako ga 'yan Najeriya musamman talakawa da marigayi malam awal albani zariya yi duk da cewa babu tabbas kan lokacin da ya wannan hudubar shi dai an kashe shi ne watanni goma kamin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fidda ɗan takara kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi babban zaben Najeriya. Alƙiblan mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. so da haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku buhari ko ya samu kasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abinda muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi eh, gyara za a ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan gana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan gana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika kasan nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Afrika in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abinda mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Hilkaya wadda ya taimaka da sautin shugaba Buhari da Cuba Hiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.